الله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا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 ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه لو ترى قوة بي وتنصحك hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai da wata ɗaya da kwana Allah ta baraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Na'am. wala ta lokacin kira ya kubuce shi ne ba ta ya yi kauti lokacin kira ya yi kauti azaba ta riga ta ba an riga an kewaye ta riga ta ko saboda ka nan wani tuba wani kuka wata kururuwa wani kwarmato duk da zai amfani ba saboda kawai sai dai a sallama abubuwa sun gama lalata sun gama shi tafashin azurfa ya wuce tafafa sai da sai rikakke ku tafasa ruwa na ke tafasa haka za ka bai kai bai taka kara amma aka ce maka cikin karfe ya yi kuma da azaba masha Allah kana to sai mu duba qauluhu ta'ala a kanat ayati tutla alaikum wa kuntum ala aqabikum tankisu abun mamaki ko kuma ga yadda abin ya gabata ayoyi na tabbas sun kasance ana karanta su gare ko ka fito da magana a dokoki na ana karanta su gare kullum dare da rana an haushe ya gada mai ce ba dare da rana ƙar'ani ake karantawa dokoki abun bakin ce fa tanki suna ala sai kuna baya baya akan dubardubar za ku kama ba za ku kama ba baya baya ake abubuwa na musulunci na ta rabuwa ta hannayenku fantara ake kuna kallo fantara ake kuna kallo da ake hannayenku ce mata gadi waye zai kusa ba ku ne musulmai ba gashi ana karanta dokoki ana magana ta bakin wancan kowace yana kishin daga ɓangaren su amma kuna ku ɓangaren shi ko a jikinku a ɓantare a rage a matse inda zai zama ba gaba ba baya na tullu man kiso na fita ma ku fita bayan da ainihin na kusu kamar yadda za ku gan shi komawa baya badalan kuma musulmai an da karanta muku dokokin Allah ku sake cewa ku da ɗan ƙanewa ku shige da sai tsairar hafisan na abin bakin ciki mutum na da girma na da tsabaya bayar da addini yana daɗa samun mukami yana komawa baya yana daɗa kakkace hannunsa subhanallah to waye zai yi mukamin nan in mukami kike da shi ba a ka ba an raba mukamin wannan na suka zane wannan na musulmai ne kai ka da musulman ba ka tsina nawa musulunci komai alam ta alam bi anna Allah ya raka ko ba ka sani ba Allah na kallon ka za a ce nan? an raba mukamana wannan na musulmi ne wannan na kaza ne wannan na kaza ne wannan na bangare kaza ne amma na ku sai dai kawo mukamin da ana magana akalu biggi ne sai mu tsaka masu rubutun sha ku mai rubutun sha masu naƙalaye suna yan tsakace tsakacen su suna karofi ofishi suna akalu biggi malan ga akalu biggi na na kallo wanda su ne manyan masu ce da addini gura busun sai na musulunci na musulunci ga gurbi na ga gurbi na ga gurbi na ce ka hau ba ta suna nawa addinin kawai oh. iyaka barazana kawai to kuntum dai gashi nan san ki suna Allah da yana kallon yadda ka zo duniya kai kaɗai haka nan za ka shiga hannun Allah kai kaɗai ba lauya a can بلندنا کسی کنا kana da sana'arai za su fitar da kai da abu لما بين أن المترفين من الكفار عند الله تعالى من بيان مجيادتي لك كافرين إذا أخذهم ربهم lokacin da ubangijinsu ya kama su bil azabi fajju za su yi me za su yi kuruwa wasahu za su yi ihu fajju da sahu da kusan ma'anar su da sauti ne su za kasarin da ake faɗi wasu suna masu neman agaji a taimake su wa bayyana annahum Allah ya bayani su dinnan la yugasuna shi da tantar ne tanda da wala na mana ya kure yanzu ne za ka tsaya ka yi aiki a na uzuri idan ka bari ka mutu ba uzuri la yugasuna kama auzahanahu kaman yadda mun yi bayanin wannan filla filla anifan tazu yana sababi zalika ko mai bayani ta zalika bayyana sababa zalika ta kaulihi ke kwanta tsarana kaya ce cikin da yasa aka yi musu abin da aka yi musu ayoyin nan sun sani sarai su suke aiki da shi ayoyin na sun kasance ai allati arsalta biha rusuli wanda na turo manzonni na da ayoyin tutla alaikum itulah langit sepura waliku. Karena karen samu kutu wati Mu Mufasadakan. Sila, sila. Kisana quran al-Lindiki. mimut. Allah ya sawba kailik syafin dan dungwa astuwa. Ko akwai mai nazari, isa eh, daburi ya wa astu. Yaiwa kansa. na bahaushen yana ce kabli da bari fa kuntum ala aqabikum tankisuna kuntum tankisuna kenan sai kuna baya baya akan dubba-dubban kun ka kun gani maimakon ku juya firayen tafiya da baya da baya da baya da baya da baya haka kwace ku juya tarji'una anha alqaqara kuna komawa daga ayoyin da baya da baya wal aqibu wal aqibu kalman aqibu aqabikum al aqibu ta muakhkharun adabi dinding kafa kenan ku muakhkharul adabi dan kana mai tafiya da baya da baya da ne yake tafiya da dun duniya yake tafiya ko da yawa ai ko ana tafiya da baya da baya Eh? Dunduniya duniya ne sakatar da duniya kwanan tafiya daga baya da baya da baya da baya har ya kai inda ba za a gaiki ba in ya juya su ba Kuma a faru kadar wannan kusu kalman na kusa din wanda ya kanta ce da yanzu a hajjawa kashe mai an na kusu ba an na kusu nan الرجوع عن amri. Ganyewa daga al'amari wa minhu qawluhu ta'ala فلما تراءت الفئتان ake أكيد shugaban halaka koke shekar lokacin da runduna suka gabduna, juna rundunan musulmai da rundunan kafirai ga shawa sun yi layi suna a matsayin kafirai ga sahabban annabi da annabi gaba daya su kuma musulmai sun yi sun daga shaitan ya zo yana zuga kafirai a sarari inda zai sa ido sai ya gama mala'iku na sauka ha ba na kasala a cibai sai koma yana ja da baya yana cewa kafirai in ne a Allah ni ina jin tsoron Allah na kasa ala akiki al'amfar wa minhu qawlu sha'iri Inda kalma da ana fassara ta ana fassara ta da alqur'ani na fassara juna sannan waka baiti larabci na fassara larabci wani mai waka yana cewa bai ta'amu na homo ala subulin najati wa innama nakasau وإنما نقص على الأعقاب وعلى الأعقاب زعموا سكتوك بأنهم صوت من على ثبوت للنجاة cewar wai suna kan hanyar tsira abin da suka ɗauka sun tsira suna kan hanyar tsira alhali suna kan hanyar halaka wa innama nakafa alal aqabi ci ya suke da baya da baya suke tafiya to dai wannan shi ne kalman can da aka magana kan kiso wasan ma'ana wannan ma'ana wannan fassara allazi zakarahu hukuna, a lahu fi zai yi al-mawt ya yi isara amma ba a nan wurin ba a wani wurin da an yi isara ga maganan din Ta zauce shakkar. Ka tauli Hidara. Kano, robbana a mat kanas na kai ne, wa akayi kanas na kai ne, fa a tsara suna bikin Obinna ba haɗin suna jin mu Wuya ta yi wuya. A da ta yi a da Masu tsawon ƙarfin kano sun fara ƙoƙar suna cewa. ya Allah mahalicinmu yi mana shekaru kuntum ahaya'an kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum mayu yuhyikum Allah yi mana mutuwa biyu ba mu kayo mu sannan ka kashe mu sannan ka dawo da mu mun ga yadda al'amura suka tafi mun ga masu yanzu وأحييت نتنتي فاعترفنا بذنوبنا منكر في مولى abin da ka faɗi mun ji mun gani mun gamsu yanzu abun da ke gabanmu hal ila khurujin min sabili hal sabili ko akayi wata hanya ta fita Allah shi yi ranar wani kawai ranar nan za su fahimta sun fahimta sun yi fahimtar da ba za ka yi amfani ba ko akwai wata hanya ta fitar ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي jadi apa jam kutukon di anahu ida dari Allah ida angkara Allah sekali lah cari kalau kufartu saya kunci hasil kita kunci saya kui tawai kunci iman wa ingi syurak bihi Jazara akahat Allah Tawani aka fa wani wali sai aka fa wani kututture ko aka fa wata saniya ko aka fa wani kan kunkuru ko aka haka da menene sai ga shi ke umu kun tashi Allah la sharika lahu wannan yasa kuke cin ba waɗanda duk da aka lissafa halittu ne na Allah alhukumu lillah yau shi hukunci na Allah ne shi kadai ba na kunkuru ba ne ba ba na aljanu ba ne ba ba na rimaye ne ba ba na ruwa ne ba ba na shanu ne ba hukunci na Allah na cika ne maliki yau mutu al'aliyyi Allah maɗaukaki sama da dukkan komai yake kalkafi dole ta Allah ai yan kace Allahu akbar zai ka kara kabira da ba don Allah ba a karawa girman Allah ya kai girman Allah ai kuma kadarullah ba qadari al-ardu fa jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah ya ce shi kasan gabaki dayanta dan ki ɗaya ne gobe kiyama da a daga kaman sai dai misali eh, me yake da suna kalilahi da matsalul ala don ka dauke kwai ne kana da sama na bun anun amma fa abun ya fi haka ba haka abun yake ba girman Allah akbar sai dai a bada abun da an kai hankali da kama to da ɗan kuli kulin ka fa akan hannu wanda in an jima shirin lankwane shi kake ko da wani ɗan yankin ɗan wanda ake yin sa bikin bikin nan wanda ake ce masa kulli kullin kubwa yawwa na ne kaɗai daga zaman nan kulli kullin kubwa yanzu an kace wa yaro je ka sami kulli kullin kubwa da zan yin da zai je su ba mutuncin ɗinku na yau ko haka kafa zai rike ta lallai ba ba wa Allah girman da ya dace ba Allah ya fi ba ba ka iya faɗa da Allah ba wallahi ba ka yawa da sau haka nan sama ko da ake magana samai wasu ma wasu matsawiyya sun biyar ne yadda ka san fulsa sa ta yi rubutu ta da matanin ke ka samu fulsa ba haka zai nunke samman nan guda bakwai sannan shi limanin mulkul yau ina dakarun duniya ina masu mulki yau mulki nawa yi ai ba mai amsawa sai dai Allah ba ta sanar da ke lillahi alwahil qahhar za ka dole shi al'ali ali al-kabir Allahu akbar wannan ayana na suratul ghafiri aya ta sha ɗaya zuwa sha biyu fa kufurhum inda lahi tun an kira Allah su ta tawayensu gorensu in aka kira Allah ku din na ko su na koma ala a yana da cikin a koma ba a ce Allah ya ce ita a tafau da ga yanzu ba yan duniya ta tabbata cikin za ka yi magana ka cikin bismillahir rahmanir rahim da ke ana nufi a kan mimbari kake kai liman ne an ce ma sallah muka zo yi in kan za ka yi magana sai dai ka duba shugaban kaza bangare kaza wane ne kaza mata da maza barkanmu iwar haka سبحان الله بسم الله باب استعاذة سبحان الله أنت بدن إذا أي إذا تقول كورو ما بدأ وقتك ممهر ما ما فيك حق تشيء وصل مودي أجي جناجي خوشين وبين في موضع آخر يا بياني أو نورين annahum la tutla alaihim ayatuhu idan aka karanto musu dokokin Allah lam yakatasiru ala dukusi ai ba ma za su tsaya akan ba da baya ba kadai su tashi su fita anha ala aqabihim a bal yasaduna yabtashuna bil ladina yatluha alaihim suna kusan damke kama wanda suke karanta ayoyi kamar su kama shi su tsirraya shi li shiddati bukatihim laha saboda tsananin kiyayyar su ga wa'in nan ayoyi a ga wa'in nan sun fi wa'in can. wa'ancan fi في قوله تعالى وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا الحج إِذَا ka karanto ayoyin Allah gare اللَّهُ dokokin Allah su ayatina bayyinatin ga ayoyi filla filla idan ka karanta ba ta an yi wani babu wani koyewa babu wani sharhi a sana cika shayar tarifu biwujuhin lazi na kafar munkar ta'ariful munkar sai ta kana karatu dole kana haka ko a ji karatu sai ke karatu kana halatta dole kana kallon fuskokin mutane ki wayya fa ka ɗauki da hakan a yi sa tsaye da mutum ya fi son ya samu kane a bakon shi mai bacci kaga wannan dama baya cikin layi ya yi haka ana ba magana shi amma na sai idon su kori. a sa za ta zano mai yake a fiskar sai ba wasu ya ce labari zuciya a tambayi fiskar iska madubi ne na zuciyarka tana nuna abin da ke cikin zuciya ba saboda haka nan idan kana karanta ayoyi ko kana wa'azi ko kana ko a aji kake koyarwa ko a menene kana kallon fuskokin mutane za ka gano shin karatun na suna tare da kai ko dole ne kawai za ka ga abun a cikin jihin ladina kafaru za ka ga almunkar shi jihin ladina kafaru kaduna ya suna sun yi dabda su kashe shugaboki mina su kawai su jirawa jillabi ya talo alaihim ayati da da mai karanta musu dokokin Allah wa hadha alladhi dhakarna wannan dinnan da muka faɗi annal azaba yawm al-qiyamah azaba fa mai suna azaba kalanan ranar tashin alkiyama ce haru inda na min koli man kara wannan na tun da dama can ayin yana shawar da kwakwari na kai wannan aya tana magana lahira ba tana maganar duniya ne ba azabar duniya wannan ke nuna mana azaban da ake magana ta lahira ce innahu mu eh, ya fi magana mai ce azaban mu badar azaba ce ta karan badar ba ita ba ce awul jiyo ko kuma yunwa yunwa azaba ne yadda annabi musu du'a'i ishe ya Allah ka takura musu ka take su kai musu taka wanda aka yi wa mutanen Yusuf alaihi salatu wassalam ta inda za su samu shekaru ta zaba mu ruwa wahala ta Allah ta karyo da su su dawo su bi Allah Ko ba wannan azaba ce ba an yi azabar dai wannan tarihi ya tabbatar da an yi azabar ba a fiye da Allah hatta aka dinga jin fata Fata da kake tsaura wata rana zai ka jika. a je bayan gari gwalolo ana haƙin ko za a samu fatan wani jafi ko fatan wani sa da ya mutu a haƙo a jika a wanke a wanke a tafafa a wanke karshen sa a tafa da fashi na yi sani ce ba zan ba wa burura igala ba kai zai cinye shi kuma ai sanda na kare shi na ce a a ka riga ka ba da kyauta ba ka riga ka ba shi bai ci kayan shi Allah da zan ɗauko maka buru ne ɗan ce eh a ba a bar ba sa in ma yana so ya ji kayan ce mara goma ɗan ce ba azaba ce ta yunwa ba ba azaba ce ta fari ba wannan azaba ce ta ranar alkiyama wa min qawli man za'ama da maganganun mai cewa annal ladina auna" masu wannan kururuwa humul ladina lam yuqtalu yawma badr su ne wa'inda ba a kashe su ba a badar don su suka dawo cikin gari suna ta propaganda suna kan ne su haka ɓatar ke da sauransu su ne sai kai ba su ne ba wa anna ju'arahum min qabli ikhwani suna kuka wa ƴan uwansu ne da aka shi wa kullu zalika khilafu zahir to wannan sabanin bayyana ne hakikanin lamarin wannan azaba ce ta lahira wa in qalahu man qalahu qawluhu ta'ala hmm a shi duk wa afalam yadabbaru alqaula tunggu daga tun akwai akwai aiki amma dai za a yi da aiki kafin su tafi an duba sai dai masu tafiya ni masu lami to za su so da ita ma dai a yi shigo ba haƙura haka Allah fa aike wannan kuma mu yi amfani da shi. Ɗauko mana